alaikum, Sisters of Gamji. To gashi mun sake dawowa za mu tattauna akan harkokin yau da kullum ina fata kun shirya. A shirye muke da daɗi koko da ɗaci. Wani za mu samu yau? bari dai mu lasa mu ji. To ga sallah dai ta wuce yin kowace mace ta yi hidima an san kowace mace ta sha hidima na nama na abinci da sauransu muna tunanin kowace ta ta san ya kamata ta yi hidimomin da ya kamata ta yi amma kuma sai ga wata wata a facebook ta yi postin wani abu kuma wata mai suna amina aminu tana ba da shawara ga mata akan mata da yawa ba sa yin abin da ya kamata ba sa kwalliya ranar sallah sai ki ga mace kawai ta yi ɗauren kirji ko kuma ta sa wani irin kaya a yamutse ita da sunan tana aikin nama <laughs> ana ganin kuma irin wannan gaskiya wani matsala ne ita a ganinta ya kamata kowace mace ta ci kwalliya ki ɗauko kayan da kika ɗinka masalla saboda namiji ya mijinki ya gani ya yaba wai ki zo ma za ki ya mutse ne a cikin nama ita a tunanin ta wai haka ya kamata a dai ki fes fes to ni dai gaskiya ban sani ba ko wannan shawara nata yayi amma dai bari ba in tambaye ku sisters me kuka gani kowace yau me ta gani ta akan wannan magana to in sa an ce me aka ce wanda ya takalmi shi yasan inda ke mishi ciwo ko mm, haka ne haka ne eh? <laughs> <laughs> ah, Mm. in ba kai da na aikin nama ba kam a ana wanka kam a yi kwalliya tunda tunda safe in ka tashi za ka yi wanka amma kan zan shiga cikin kicin in sha kauri in sha me zai kai ni sa kayana masu kyau kuwa sai dai in an aiki a sa masu kyau gaskiya amma kan gaskiya ba zan yi kwalliya ba haka nan kawai zan yi zan dai wanka bayan a je mm. a dawo a mm. cire kuma a shiga hidima in ba kayan ma masu kyau ai suna hana ka aiki da kyau tunda dai irin style za ka yi mai kyau wanda hmm. za ka zo a gani ko ba haka ba to shi kenan kuma kana yankan nama kana nannaɗa hannun riga kana hmm. ɗaɗɗage dogon riga kana yawo cikin gaban murhu hawa bai yi ba ai <laughs> amma zuwa irin azahar dai an gama aiki sai a yi wanka a ci gayu shi ma mai gida sai ya gani amma in ya gama ana gaban murhu da kayan da ya saya masu tsada ai kuma zai ja wani faɗa. Hmm. <laughs> <laughs> Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu. Um, sista ban tare hanzarin ki ba. Hey. Eh. Amma ina ga kaman gara a ce mace ta yi kwalliya ko da aikin za ta yi yanda mai gida na saukowa daga idi yana zuwa yana haɗuwa da ita ran shi zai yi sanyi. <laughs> daga baya sai ƙaurin ya biyo baya ko? Eh. <laughs> Abin da na kenan. Nace amma kan ba a gayu ana wannan. ana ta ah, ana yi ai gayun ma kala-kala ne. Eh, gayun suna ya tara, oh. kamar yadda ake cewa mata suna suka tara to kwalliya ma suna ta tara. Ni dai sai in ce ba dole ka yi kaca-kaca ba ka ɗaura zani a kirji. Irin za ka iya sa dai kayan ka eh, waɗanda dai masu ɗan kyau. amma in kana so ka kure a daka din nan kuma ka je kana aikin nama ina zai yi wahala gaskiya zai takura maka gaskiya ba za ka yi aikin ba eh, no mm. ai ba bushi kaka Eh? Ba ƙura a dakan za a yi ba ai. Kamar yadda na ce, za ki eh. kwalliya at least zai kina dubuwa yadda ba zai ce ya haka ba zai ma gane wace ce wannan ba. Eh. Wannan mai aiki ce ko ko mata ta ce. Gaskiya. <laughs> Ko ba haka ba. Amma at least in kika ɗan yi wanda da ya zo ɗin nan ya san ke ɗin ce. Ke ɗin ce. in kika ƙara aikin daga baya sai ki je ki cancare ki ɗauki mai zafin. Gaskiya ne. Wasu akwai da za a aikin mm. nama sai kuma akwai mai zafi da zai biyo baya. Mm. Yawwa haka ɗin a kin gane. Amma to ma mutum ken shi kawai ka me yasa ma sai ka shiga kicin in ka wuri mai kuɗi ya sawo maka ah. masu aiki. Ah, kai za ka tantare abin ka <laughs> ka je ka zauna a falo ba sai ka auri ba. <laughs> Tun daga asuba za ka yi kwalliya. Shine ai. Za a kwanta. sai dai kawai kin gane masu aiki in sun kare ka dan leka ka gani cewa sun yi daidai daidai gaskiya kam amma ni ina kowa da nashi in ba ka da kudi a dole ka shiga ka ya mutsi ka ya eh, aiki eh. amma ina ga ko me kuɗin eh. ya kamata a ce ita ma za ta shiga ta duba me ake yi ba za ta bari ba ta ce a'a ana mm. tana can ta zauna kawai dai za a zo a ce mata ya za a yi ko me ake yi mm. idan kika yi kokari ke kanki kina ma da kuɗin kika shiga kicin kika taya su za su fi zama serious wurin aikin da suke yi. To dole sai kin shiga. Haka. Ko ba haka ba. Sannan mace ko mijinta yana da kuɗi idan za ta tsaya ta yi ɗin za ta fi sanin eh wannan fa ta san aure take yi. <laughs> lallai wannan ai wani hurumi ne kuma daban ai mm. wannan kuma shi ya faɗo cikin ya sanin ya kamata ya faɗo cikin sanin ya kamata amma ai ba zai shiga cikin gayu ba eh, sani yadda fuskanci abun ko eh. kaman zaka kaya kala biyu akwai wani wanda is comfortable kuma eh, na ko wanda za ka sa shi da farko zai maka da a yi fes-fes ɗin ba wai a gan ka kace-kacen ba yadda ake cewa ba da ɗaya da mai aiki ba eh. mm. amma dai akwai masu ɗaure kirjin ne Dan ni dai ban taɓa gani ba. Ni ma dai gaskiya yanzu an wuce kar ɗaura kirji din nan sai irin kamar da sani ba. Yanzu akwai modern ɗaura kirji ne ai ba wai ana fitowa da zani kawai a kirji ba ne wasu za zaki gani gambacci bacci ne sai a eh. zani a kirji sai fito so ba different. <laughs> so practically dai daura kirjin ne and it's not too nice a kitchen. Eh gaskiya. Na a rasa ma waye mai aikin cikin ku. Eh gaskiya. <laughs> Mu a nan kamar ranar sallah ma gaskiya baka jin shi kamar ran sallah dan kamar mu nan ran sallah ran juma'an muna aiki so dole sai ranar sati muka yi kuma ba wani ah. aikin nama muke yi ba So irin wannan kila kuma ba ka yin baki ma ba kamar irin Najeriya kin gane wannan ya shigo wannan. Don su tun da sassafe ma kila kafin ana sakowa daga idi za su taho gidanka ko? Eh maza <laughs> yawanci. Zuwa zuwa san eh, masu zuwa cin eh, ba. Haka. Ah. So dole kuma ba za ka so a zo gidanka ba ga kai ya mutse. Gaskiya. Hmm. So kamar yadda dai Sista Ji ta ce kila ka yi kaya kala biyu. ka yi na aiki sannan ka yi wanda in ka ƙara duka aiki kuma za ka ƙura da kanka a lokacin. Eh to gaskiya wannan ya fi eh. ya yi ji. Ma <laughs> gyara daga sallah mai zuwa insha Allah. <laughs> Allah ya sa mu dace. Kuma ya sa idan an sa masu kyan maza su yaba su ma ba wai kawai su shiru suna bin nama ba. Kin ji magana ai. <laughs> Kin ji magana. inda hmm. aka ce bera na sata da dawa ma na wari ko? Gaskiya. Ita mace ana expecting ɗinta kullum sai kiji ji ana cewa mace ya kamata ta yi kaza, mace ya kamata ta yi kaza. Ba shi namijin shi wani role ya kamata ya play shi ma ya encouraging. ta yi din mm. saboda wasu mazan za ki ga gaskiya ba sa ma damuwa su dinka maka kayan sallan za ku yi kulliya da shi din zai na dai so ya ganki kin yi kyau yana so ya ganki na kanshi amma bai siyo miki turaren bai kawo miki kayan ba sai dai ya condemn din in baki sa ba so shi ma mm. ya na shi din tunda it takes to charge the laka ce aiko yes shi ya kamata yana shi wannan gift akwai wasu maza da na sani in suka ga mace da abu a waje ya ba su sha'awa me ko su bita kawai sai ga suna sai su siyo irin shi su kawo ma matansu kamar ranar sallan zai iya ɗinka mata kayan sallah surprise sai hmm. ta ki to nuna ya nuna mata appreciation sai fito da kayan ya ce to ga wannan kisa yanzu mai kwalliya mu yi hoto eh. mata arewa da yawa za su ce miki wata miya sai a makwabta haka ne <laughs> gaskiya ba zuwa makwabta ke nan haka ne <laughs> a to ai da yawan in kin bibiya da yawan mata na kukan harkan kayan sallan nan Mm-hmm. Saboda maza da yawa sun aje shi gefe, ba su ganin shi kaman ya kamata ai su kan za su yi ɗinkin su lokacin da suka zo ba su rasa sababbin kaya. Mm-hmm. Amma sai sai a ce me yasa sai an ɗinka, me yasa sai an kashe a'a yayi tsada, balle yanzu da kaya sun yi tsada. Gaskiya ne. Su sufan nan dubu hamsin da wani abu aka ce ko? Haba sufa yanzu ta kai haka? Eh. Wato something na ga 48 also. Oh my god. Eh, so to yanzu ci ya dauka ya baki a yana ganin hasara ne na sawa kwana ɗaya mai So maza da yawa ba su yi bale kuma in sun gama ta suna aiki wannan ma ya zama shi ya ma fi zama ruwan dare yanzu kam. To kuma su ke aiki na aiki kuma dala ya eh, ɗaga. za ki ma kanki. Haka. Amma in har sufa ya kai wurin 50,000 ga sayan rago to kuma ka je ka saka sufan ka je ka bata kayan ka da karnin <laughs> nama. aito <laughs> me ake ce mishi duk manyan atamfofin nan akwai na dubu ukun su dubu hudu dubu biyar iya me ake ce maka iya kudin ka iya shagalin ka ko gaskiya ne eh. gaskiya ne mm. Mm. in baka da kudin da zaka iya yi ai bai zama maka dole eh. mm. sai yadda ka dauka abun amma dai ko dai yaya ne yana da kyau a kwatanta eh, da ya je yana bin wasu can waje yana yabawa ai gara ya kawo gida ya samu lada Mm. Shi ne ai. Allah ya sa mazan su ji su yi amfani da shi to. Amin amin. Amin ya rafi.